من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع المسلمين إنا ما الله سبحانه وتعالى ليكرب من الكاوى وأن أيكم من الخير ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi ka kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai? alhamdulillah Allah ya kawo mu yau alhamis ashirin da bakwai daidai ga watan safar na shekara ta da da tara. bayan hijiran siyayyen halitta annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda ta yi daidai da sha shida ga watan sha ɗaya na shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya yau har yanzu kai yawa kuma ta muna littafin nan hikbatun mina tare wani yanki hikbatun shine wani yanki na tarihi tun bayan mutuwan manzon Allah salasala har zuwa kashe sayyidina Hussein saboda tantance da binciken irin abubuwan da suka faru a wannan lokacin wanda makiya na musulunci sun yi amfani da wannan lokacin da yawa sun jefa shubuhohi a wajen rusa addinin musulunci ko ɓatanci ga addinin musulunci ko ɓatanci da sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin wanda ya ɓata sahabin manzon Allah bi ma'ana yana tajikin ɓata musulunci ne domin musulunci ya zo mana ta hannun su ne manzon Allah su sale ce fiyayyen mutane fiyayyen mutane a duniya su ne mutanen da na yi rayuwa da su su ne sahabaina sai tabi'ai da suka biye musu sai tabi'u tabi'ina da suka biye musu musamman ma 'yan shi'a suna amfani da waɗansu shubuhohi su kaɗansu shubuhohi da suke kafa hujja da su na cewa sayidina ali ne ya fi cancanta ya to khalifa kai tsaye bayan mutuwan manzo Allah sallallahu saboda haka ya fi abubakar ya fi umar ya fi sayidina abuna usman saboda haka shine farko kawai daga cikin shubuhohin da suke kafa hujja da su ga mu karanta shubuha ta tara a yau almabasu tasi'u bincike na tara suna kafa hujja da wannan hadisin wai wai hadisi ne in ji su wai inda manzo Allah su kala ce ana madinatul ilmi ana madinatul ilmi manzo Allah su kala ce wai shine birnin ilimi manzo Allah ya ce wai in ji su ni ne birnin ilimi wa aliyun ha? aliyu kuma shine kofar sun san kofar birni ko to sayyidina ali shine kofar shi kuma manzo Allah shine birnin ilimi sayyidina ali shine sun za a shigo ko ne birni ai sai an biyo ta kofa ta wannan suna cewa hadisi kuma suna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ya faɗa tunda ya faɗi haka bi ma'ana kenan sayyidina ali ne khalifa bayan manzo Allah kai tsaye domin kofan da za ka shigo ka shiga gari to ai kofan ita ce komai to hadha hadith bari mu yi diagnosis wannan hadisi mu fere shi mu bincike shi malaman hadisi masu tace hadisi su auna shi a ma'aunin tashi hadisai da rariyar tankaɗe hadisai da matatar da ake tashi hadisai da su a cire nagartattun hadisai tabbatattu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ciro wanda aka yi wa manzo Allah tsage da ƙarya sannan a ɗauko kowane hadisi kuma a faɗi darajarsa in in hasan ne in sahihi ne in ba'ifi ne duka bayyana to waɗannan malaman sun suka yi aiki akan wannan hadisi aiki sosai sun bi can ɗin hadisi shine sanadi an wane an wane an wane wane ne ya faɗa wane ne ya faɗa wane ne ya faɗa har aka zo kan manzo Allah da suke faɗa an bi waɗannan wanda suka ce wannan ne ban labari sai wannan sai wannan har aka je kan manzan Allah an bi waɗannan mutane mazajin da suke roito hadisi jerin gwanon masu roito hadisi sannan ko sun binciki shi gundarin lafazin hadisi, duka yi bincike a kai ga binciken sakamakon da ya bayar malaman suka ce hadal hadisu, wannan maganar da ake cewa hadisi ne to la yasbutu an nabi sallallahu alaihi wasallam bai tabbata daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kwata kwata sam sam sanadan wala matinan wani jerin gwanon mazajen da suka faɗa ba su tabbata daga manzon Allah ba su ma bai inganta ba shi ma gundarin magana matani kenan bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba transmitters na hadisi shine sana wanda suke transmitting na bari mu fara da bangaren su mazajen da suka ruwaito shi din amma sana amma ta bangaren masu ruwaito hadisin fal hadisu dai akhrajahu al hakim hakim ne ya ruwaito wannan hadisin ya kawo shi a cikin littafin mustadrak ku duba sharhi can kasa na farko al-mustadrak sunan littafin hakim na hadisai kenan in ka je mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da ashirin da shida za ka samu hadisin kuma an ibni abbasin ta hanyar abdullahi dan abbas aka ruwaito shi min tariqatai ne ta fuska guda biyu ta fuska biyu ko ta hanyoyi biyu aka ruwaito hadisi al'awwal hanya ta farko fihi abu salti alharawi akwai wani mutum da ake kiran shi abu salti alharawi ba harawai. wannan mutumin da ya fito cikin masu kaɗan wannan hadisin قال أبو حاتم لم يكن عندي بصدوق wannan mutumin ba mai gaskiya ba ne ba a ɗaukan zancensa ji abu hatim masanin hadisai ne rijal wa qala al-uqayli shi ma uqayli yace rafidiyun wannan mutumin barafile ne barafide wato ɗan shi'a ne Habisun mugun ɗan shi'a Habis shi ne mugu wato irin ma kamar a ce baki a ce baki irin ka san da a cewa abu baki baki da a ce baki irin wanne ne ya fi da in san je a balarabe ya ce abu khabis khabis wato kamar a ce wannan wato habisi ne wato a cikin ma mu a cikin ma yan aqidan shi a wannan habisi ne ba. in ji ukaili sai da ya bayar kan wancan mutumin kenan وقال ابن عدي ابن عدي shi kuma ce muttahamu wannan mutumin ana tuhuman shi ne saboda haka ƙaryan shi ta bayyana ta yaɗu a tsakanin mutane a wancan makon da ya wuce na ga muku ilimin hadisi idan suka ce mutum wannan muttahamun bil kazi muttaham mutum ne wanda ya shahara da ƙarya tsakanin mutane amma ba a taɓa jin yayi wa manzon Allah ba to idan yake manzon Allah ya faɗa sai a ce kai muna tuhuman magana wannan saboda an san shi da shahara wajen me wajen ƙarya in kun ji an ce in kuma kun ji an ce kazzabun kai tsaye wato an taba kama shi yayin manzon Allah ma da karya sai a kira shi kazzab kawai amma mutaham bil kadhib bai taba yi manzon Allah ba amma ya shahara tsakanin mutane wa qala an-nasa'i imam an-nasa'i shi kuma yace laysa bi tikati wannan mutumin ba wanda ake dogaro da shi bane ba wanda ake yarda da maganar shi bane to mutumin da ya fito cikin can din hadisan na yace tana cikin wanda suka ruwaito wa naqala da ad-duri الشيخ الدوري يا رويتو cewa أن يحيى بن معين يحيى بن معين babban malami ne na hadisi shine malamin Buhari ma yace wattaqahu adduriyu ya ce yahya dan ma'in wasaqahu ya karfafa magana yana ya karfafa wannan mutumin bainama naqala ibnu mihraz anhu annahu qala sai dai ibnu mihraz an ruwaito daga gare shi ce laysa mimman yakdhibu baya cikin wanda suke karya. to kun malami ɗaya ne ya faɗi wannan amma ku duba waɗancan jerin malamai da duk suka faɗi wannan sai da akan mutum in bakwai sun ba da shaida akan mutum ɗaya bayar kaga aka jayar da na bakwai tsani hanya ta biyu fihi a cikin wannan sanadin hadisin mazajin da suka ruwaito shi akwai muhammad bin ahmad bin hakimin wannan fihi linun wannan mutum yana da sakaci komai zai yayi maya ce shi bai bincike da labari ya zo masa kai shi zai karba ne dinu na biyu akwai alhassan binu fahmi shi kuma laisa bil sai da karfin hadda ko kwakwalwa na rike abu na uku a cikin silsila sanatin akwai al'amash ne suleiman bin mihran sikatun wannan mutumin ana yadda da maganar shi illa annahu mudallis sai dai shi yana da tadlisi akwai rufa-rufa a lamari a maganganu wa kada an anahu ai lam yusarrih bis sama an ana kawai ya ruwaito hadisi معنعن كأن سعيد وكأن سعيد عن wa ومبهم ما فيه راو لم يسم yanda malamai suka ci ana. idan ka ji mutum ya ce maka a yanda ake waito hadisi wani ne ya faɗi hadisin daga bakin wani daga bakin wani daga bakin wani daga bakin wani bai ce ya ji ba akwai tendensi na cewa bai tabbata ba amma in ka jar mutum ya ce na ji da kunne na kowa ne ya bani labari kowa ne ya faɗa mu wannan yana tabbatar maka yana nan abun ya tabbata amma in ka ji wannan labarin ya tabbata daga bakin wane sai wane sai wane sai wane to haka ne don cewa daga bakin wane da wane da wane bai nuna haka amma hadisi idan ya zo da sigan akhbarani wane haddasani ko sami'itu to wannan hadisin an fi nuna cewa lallai ya tafa naji naji kamar irin ko mai ce maka lokacin da ma aka faɗi hadisin ma manzo Allah yana lulluɗe da barko idan har mutum ya faɗa maka wani irin yanayi da shi manzo Allah ma ya faɗi hadisin ta yana tabbatar maka yana nan domin kama hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace istanibu al mubiqat ko ku nisanci abubuwa guda bakwai din nan masu halakarwa da yace da yazo wajen kaulu zur Sai aka ce wa kana muttaki a fajala da manzo Allah a menene yake a cikin gide yake sai da ya tashi ya gyara zama yace ala wa qawlu zu ala wa qawlu zu ala wa qawlu tunda mutumin har yace manzo Allah da yana cikin gide ma daga ba sai da ya tashi ya gyara zama ya tabbatar yana ya tabbatar yana a gani to shine irin wannan hadisi ana kiran shi hadisin abin um, uh, Eh, na manta suna hadisi mutum ya faɗa maka lokacin da ya faɗa mun labarin ma yana tsaye a bakin kasuwa kaga ya tabbatar maka yana ne lokacin da ya bani labarin ma yana sanye da wata doguwar riga fara da bakin hula ya nuna yana nan har ya faɗi wani abu na kamannin mutumin ko na suturan shi ko yadda yake zama ko a lokacin ma yana alwala ya faɗa wannan duk alamu ne da suke nuna lallai wani din nan yana amma wannan bai kun ga walam yusarrif bis sama bai ce sami ito a ciki ba ko sami ina wannan duk yana nuna hadisin bai tabbata to bari mu zo asali shi tsagoron hadisi wannan mu yi hukunci akan mazaje da suke waito hadisi wal hadisu ba'afahu aktaru ahli ilmi mafiya yawan malaman ilimin hadisi fi rejected din hadisin sun raunana shi da abinda buhari yake da farko qala bukhari wannan hadisin munkar hadisin munkar ne hadisin is rejected hadisin munkari ne abun ki ne laysa lahu wajhun sahih ta duk inda ka kullo a hadisin bai inganta ba ka duba al-maqasid al-hasanat sai imam al-bukhari ya faɗa a ciki mujalla eh, shafi na 170 وقال أبو حاتم لا أصل له لا أصل له وأن مجانا مبات أما دفوشك وأصلي شوي أنا مدينة العلم وعلي بابها zalace ni ne tumbin ilimi ko birnin ilimi sai dina ali ne kofar wannan magana ba ta ma da akali in ji abu hati ka duba kashful hafa sunan littafin abu hatim din mujallade na ɗaya shafi na ɗari biyu da talatin da biyar wa qala abu zur'a abu zur'a shi kuma yace kam min khalqin istadahu fihi mutum nawa ne suka kunyata a ta dalilin ma wannan hadisi mutum nawa ne suka kunyata ta dalilin wannan hadisi bi babu shi yawa da suka faɗa sun kunyata an gwale ka duba tarihu baghdad littafi ne shi ma na harja mujalladi na goma sha ɗaya shafi na ɗari biyu da biyar wa qala al-uqayli shi kuma uqayli yace la yasifu fi hadha al-matn shay'un babu wani abin da ya tabbata daga wannan magana babu wani abu da ya tabbata ko da a ce wani bangare na hadisin ma ya tabbata babu ma gaba ɗayan shi ka duba wato sharhi na ɗaya a can reference inda ka inda ya faɗi wannan magana abdu'afa'ul kadir mujalladi na uku shafi na ɗari ɗaya da hamsin wa ibnu hibban shima malami na hadisi ne hadha shay'un la asla wannan wani abu ne ta wanda bai da asali bai da tushe ma ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ka duba inda ya faɗi magana a littafin al-majruhin sunan waɗanda aka yi kwandemi cikin ko hadisi an fahimi na biyu shafi na ɗari ɗaya da hamsin da ɗaya shi kuma daru kukuni shi ma malami hadisi yace al hadithu muttaribun ghairu thabitin wannan hadisin rikitacce ne wannan maganar rikitacciyar magana ne ba ta ma tabbata ba shi kuma ka duba al'ilal al'ilal littafin da ya aka hada wanda yake bayyana illoli hadisai masu illoli ko maganganu masu illoli mujalladi na uku shafi na 247 wa qala an-nawawi al-imam an-nawawi shine wanda yayi sharhin sahih al-bukhari da imam zahabi da ibn taymiya wal albani da albani ma da ya rasu a zamanin mu suka ce mawdu'un wannan hadisi fabricated ai fabricated nashi an kirkiro shi ne kawai aka manna manzo Allah sallallahu Allah ya rufa mana mun san kuma manzo Allah abin da ya faɗa kafin ya mutu yace duk wanda ya danganta mun ƙarya ya faɗi wata magana ta ƙarya ya danganta ni a gare ni dan ya cimma wani buri to lalle lalle ya nemi makomansa gobe kiyama cikin jahannama kawai man kazaba alayya muta'ammidan wal yatabawwa maqadahu minan na wanda ya mun karya da ganga in ji manzo Allah sallallahu alaihi yana sane to lalle kawai ya tabbatar da makomansa gobe kiyama wuta ne domin matakan kashewa mutane annabi ya ce kaza to fa shari'a ne mutane za su aiki da abu fa a matsayin shari'a a matsayin shari'a ce wanda ta zo daga Allah to idan har mutane suka yi amfani da maganar manzo Allah suka aiki da maganar manzo a matsayin shari'a to shi kuma fa kamar yana ce Allah ne yayi ma manzo Allah wannan wahayi domin annabi la yantiqu anil hawa annabi baya magana bisa ra'in kansa in huwa illa wahayun yuha sai dai wahayi ne sai ya jira wahayi daga Allah wannan maudu'i ne wannan shi ah, wal kadhibu malamai su define sun sun ka definition na hadisi almawdu suka ce wal kadhibul muhtalaqul maqnu'u ala an-nabi fa dhalika al-mawdu'u والكذب المختلق المصنوع fa النبي wal والكذب المختلق كريان da aka kirkiro ta aka halicce ta wal kadhibul mukhtalaq ko ƙaryan da aka tsaya aka saka aka sana'anta ta ala nabi aka danganta ta ga annabi fa zalika mawdu'u wannan shine ake kira a terminology na mawdu'i kenan shine a term din shi shine al mawdu' in ka ji an ce hadisi mawdu'i to ka tabbata ƙarya ce da aka tsaya aka saka ta aka jingina ta kai tsaye daga manzon Allah Allah ubangi ya rufa mana wannan a matsayin shi hadisin kenan amma matluhu matalin shi fa munkaru munkari ne li umurin saboda abubuwa kamar haka al'alimu la yuqalu lahu madinatu ilmi zai rationalizing din abin nan hujjoji a hankalce ma a hankalce mai ilimi malami malami ba a kiran shi wai wai wai wai wai birnin ilimi wa kuka taba ji an ce birnin ilimi al'alimu la yuqalu lahu madinatu ilmin malami ba a kiran shi wai birnin ilimi لأن المدينة mahdudatu, domin idan ka ce birni ko ne birni ai yana da ne yana da iya, in ka ce birnin Kaduna ai yana da iya, da ka zo nan wajen riga cikin can ma ba a tashi su da Kaduna abin da ka zo wajen flyover din wajen muna iya kai daga nndc ko in kai haka ai ka zuna in ka je can zunan ka zagayo kafin ban da su mando can ka ko da yake mando ma za ta shiga ka bin ko koya ne ofisa ina ji daga bypass din nan dai idan ka za zagaya haka idan ka ce wai malami wai madinatu ilmi wai wai birnin ilimi garin ilimi to ai kowane gari yana da ne yana da iyaka to manzon Allah ilimin shi ai ya fi a ce wai wai wai wani gari kamar wani ga manta shi da wani gari don gari yana da iya don gari yana da iya kagan sannan kuma gari gari ne wani irin gari ya za a girma ya kwatankwacin garin girman shi bal yuqalu sai dai a ce baharul ilm mun sha jin wannan baharul ilm tekun ilimi ai wani ilimi teku ne ko a ce sama'ul ilmi ai wani a wajen ilimi ai saman. ko a ce fada'ul ilmi ko a ce wani ai wani farfajiyan ilimi ne wa amsalu hada makamantansu haka aka aka aka aka gada daga cikin littattafai idan za a faɗi a ce wannan baharul umma ko a ce habrul umma ko a ce eh, sama'ul ilm da makamantansu lau saha qawluhu an aliyin da har wannan magana sun ce da ta tabbata manzo Allah ya faɗe ta game da Ali cewa babu madinatin ilmi da Ali ne shine kofar kofan garin kowane ilimi kofan birnin ilimi fa ya ta'ayyanu da sai ya nuna kenan da ya nuna tabbas kenan anna aliyan huwa al-maqutu lin-nasi ajma'in a sai da sayyidina ali ma shi aka aika wa mutane duka kenan da shi da shi aka aika matsayin manzo walaysa muhammadan da ba muhammad ba domin kowane gari in zaka shige shi ta ina zaka kowane birni Sai in kofan ba ta shigo ba fa to kaga ya nuna kamar da sayyidina ali ne aka aika wa mutane ba annabi ba العلم نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم غير علي idan aka ce wai don Ali ya ya ko hadisai ne ko ya ya zauna gaban manzo Allah ya yi karatu ne sai akwai sahabai da yawa su Muawiya suwa suke rubuta eh, wahayi direct idan aka yi wa manzo Allah wahayi su Muawiya shi ba ce mai Madina su ilmi ba da su abdullahi bin mas'ud wanda manzo Allah sallallahu ya mai addu'a ma musamman yace Allahumma faqihu fi din wa allimhu Allahumma allimhu ta'wila wa faqihu fi din ya Allah ka sanar da abdullahi dan mas'ud wato sanin fassaran alqur'ani kuma ka bashi ilimin addini har ana kiran shi habrul umma shine ma wato wato malamin al'umma ma sannan mafi mafi a cikin sahabai mafi sanin gado waye zai dubinu zai dubinu sabi mafi sanin gado a cikin sahabai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna kowane sahabi yakan faɗi irin bai wanda Allah ya masa ta musamman in a wajen Khalid bin Walid yace masa ne saifullahi al-maslul takwabin Allah ne zararre akan kafirai kuma in ka duba rayuwarsa gaba ɗaya jihadi ne duk garuruwan da aka buɗe shi ne Allah ubangiji ya da shi kuma ya mutu akan gado idan ka duba sayyidina Hamza annabi sallallahu alaihi kira shi asadullah zaki ne na Allah to yace aminin wannan al'umma tawa wane ne ubaida amir bin jarra manzo Allah ce in kuna neman amini na na wannan al'umma amintaccen al'umma na shine wane ne abu ubaida kowanne manzo Allah yana faɗan irin bai wanda Allah ya bashi to mu ɗauka ba ya ce aliyu ma ilimi eh, shine ma birnin ilimi to shi kenan waɗancan kuma ba kowa manzo Allah yana kallon irin bai wanda Allah ya masa sai ya faɗe shi ya yabe shi ya yaba masa da wannan akwai sahabin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kiransa ce wane eh wane eh zo zan baka shawara kada kai shugabanci kada ka yadda a baka menene shugabanci ka karba kar ka shugabanci ko da mutum biyu ne ce ya rasulullahi kowa da abinda manzo Allah yake fara amna wa na sayyidina ali ne kai za a mai da shi wani daban shi da yake akwai son zuciya a na'am al'ilmu na kalahu an nabi sallallahu ilimi dai wanda suka nakalto shi da yawa daga manzo Allah sallallahu gairu aliyin banda aliyun ai akwai ka azwaji shi akwai mata yan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me manzo Allah ya faɗa game da Aisha na na Aisha radiyallahu anha a wajen ilimi yace khudhu nisfa dinikum min hadhihi al-humaira ku zo ku ne ku ɗauko rabin ilimin addinin ku daga wannan yar yar yar eh, menene jar fata al-humaira wannan yar jar fata manzo Allah ta sace ku zo ku ɗauki rabin ilimin ku ku nemi rabin ilimin addinin musuluncin nan wajen na Aisha kuma yana daga cikin hikima da kullum muke faɗa Allah ya bawa manzo Allah na na Aisha kaga lokacin da manzo Allah zai gamu da challenges zai haɗu da gwagwarmaya zai kullo da wani irin wata irin kalma wanda larabawa hankali zai tashi shine lokacin da zai fito ya ce ni manzo ne na Allah a gare ku kanku nan ba alloli ba ne Allah ne na gaskiya ai kaga ai an kaɗu to a lokacin da manzo Allah zai fara fito wannan sai Allah ya bashi mace dattijuwa nana khadija tana yan shekara nawa malamai suka ce arba'in fa shi manzo Allah yana 25 ka gani ai da kyar ka samu dan matashi matashi haka dan shekara ashirin da biyar da zai kinkimo maka mace shekara arba'in a farkon aurensa a farkon sa zai wahala sai dai tana da kasuwanci a dubai ko a nan din nan sai a aure ta limali ha nan kam dama to sai dai limali ha dai limani ha ya rika hutawa haka yana wuni a seater a falo da remote a hadu guda biyu sai dai a dafa a ajiye ce eh mana limali ha ba ya ga wani dan farfesu a fane shi limali ha ce kai sallai sai dai haka ba to amma hikiman cikin mun duba auren manzon Allah sassa duk wanda ka ɗauko na Aisha ne kai ya aure ta a budurwa yarinya karama sauran duka zaurawa ne yawanci to ita Khadija da ya aure ta at the age of 40 shi yana 25 lokacin manzon Allah zai face menene challenges daga Quraisha domin zai zo da wani abin da fa hankali zai yamu a hankali na Laraba shine yace shi manzo ne na Allah kuma gumakan nan ba sa amfani ba sa cutarwa ba sa amfanarwa to a lokaci yana neman matured abin nan woman mai hankali wanda za ta iya rayuwa da manzon Allah a wannan situation din ba karamar yarinya za a bincika a wannan ba ba karamar yarinya ake bukata a lokacin da za a yi gwagwarmaya a zo za a kashe manzo Allah dana mai tarko ana dana mai a zo za a yaƙe yana buƙatar mace mai experience wanda ta san rayuwa tana da ilimin kasuwanci kuma tana da matsayi a maka. na khadija tana da matsayi a maka. duk manyan quraisha wannan su Abuja, su ne sun neme ta da aure ta ci kuma attajira ce mai kuɗi to saboda za ta iya karfafa manzon Allah ta girmi manzon Allah za ta iya wato kwantar masa da hankali based on menene experience na rayuwa da take da shi shi yasa lokacin da manzo Allah ya shiga kogon hira din nan mala'ika jibril ya ga mala'ika jibrilu karara dai ya zo gida a guje ya fadi a kan gado yake zammilini zammilini ki rufe ni ki rufe ni ta ɗauki sai dai ta rufe manzo Allah ne yana shekin manzo Allah zufa na zubo masa yana karɓar ce mata Khadija ina jima kaina tsoron halaka ko wani abu ya same ni ta ce kalla ba zai taɓa yiwa ba ba abin da zai same ka domin kai kana taimaka marayu kana taimaka gajiyayyu ba wanda zai ka maka matsala baka magance masa ba kana da kaza kana da kaza mutum mai kwaliti iri naka mai ɗabi'u da halaye da sifofi iri naka Allah baya tozartar da shi ita ne take ƙara ƙarfafa masa gwiwa ta ce amma zo mu je gun kawuna warakatu binu naufal ya ce mutum ne wanda yake da ilimin attaura da injila duka ya karance su wataƙila idan muka nemi fatawa kamai bayanin abin da ka gani din ba za a rasa maganan da zai yi ba kaga duk ita ta bada shawara aka je ya bada labari ya bada labari warakatu binu naufal yake wannan wanda ka gani din nan mala'ikan nan da ka gani shine mala'ikan da ya zo wa annabi Musa alaihi salam da saƙon Allah wannan yana nuna cewa kai annabin wannan zamanin ne na ƙarshe yace ina ma ina ma Allah ya mai da ni dan matashi haka so ni ya kai over 100 sama da shekara 100 lokaci yace kai tona ina ma Allah ya mai da ni dan saurayi matashi wallahi ummara maka baya mu fafata wajen da'awa da isar da wannan sakon Allah ne kuma mu mara maka mara maka baya a lokacin da mutanen ka za su fidda kai daga makka su kore ka yanzu Allah ce za a fidda ni take kafa a fidda kai daga makka ba wanda ya zo da irin abin da ka zo da shi din nan sai da aka raba shi da gari annabi Musa an raba shi da Misra ya tafi ma da yana wajen annabi Shu'aibu San har ya auri yarsa ya zauna ya kiwo za su fidda ni za su fidda kai to kaga manzo Allah ya samu wani karfin gwiwa kuma ya faɗa masa za a yi maya, kuma shi annabi ne kuma za a yi kaza za a yi kaza kuma mala'ika ne wannan duka a ta dalilin wace ce Khadija da aka fafata din daga ƙarshe ta ɗauko dukiyanta da yake attajira ce duk ta damka shi a hannun manzon Allah ta ce for the service of Islam ga shi nan a yi ta da'awa a yi wa musulunci hidima yawanci da kuɗinta ne aka yi maya aka yi ta abun nan ta hayayyafan masa 'ya'ya mazan ba su rayu ba irin su fatima duk 'ya'yan na na khadija Allah ubangi yarda da ita su ruqayya su ummu kulsum wanda ya auren masu sayyidina usman duka ta aka kai wani lokaci tara yayin da manzo Allah ya kasan ma wajen 50 50 kuma ya aka bashi Aisha ya aure ta tana SS kaga Aisha sha'awa ne don tsaban sha'awa SS domin a lokacin an gama su yaƙi su yaƙe yaƙe su menene gaba ɗaya yanzu manzon Allah yana son ya bar tsaban ilimi tsaban ilimi to anan ba zai buƙaci yar koti? yes ba saboda kwakwalon ta jike yin ma abun nan yanzu ana neman fresh menene fresh brain sai aka auren masa Aisha tana atheist a lokacin fa take dauka duk abin da banzo Allah yake tana haddace duk abin da ya faɗa ta haddace ta hada ya rasu ya barta at the age of 16 ko 17 ma kaga tana karama duk abin da ake bukata a rike a haddace shi da kwakwalwa ta haddace shi kawai ta maza ce ku ɗauki rabin addini da daga Aisha wannan yarinya ka gani haka za ka tarar to wane ne manzo Allah ce rabin addinin musulmi da Ali ne aka faɗa ma wannan sayyidina Ali shi kenan insha Allah to shi rabi na hannun manzo Allah rabi na hannun Ali to da waye annabi ya faɗi rabin ya tafi wa ya dace ya hau kai tsaye to da sun faɗa da sun faɗa amma da yake na na Aisha a balla ana ce a wajen su ba za ta samu wannan yabon ba kaje su ce karya ne ma ba hadisi haka za ka tara son zuciya shi ke kai mutum halaka wa amma man kafa maqama rabbih wa naha an-nafsa anil hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa wanda yaji tsoron tsayawa a gaban Allah gobe kiyama wa amma man kafa maqama rabbih wa naha an-nafsa anil hawa ya hana zuciyarsa bin abin da take so nan ne fa innal jannata hiya al ma'awa wa amma man taga amma wanda yake ta hurumin Allah wa akara al hayata ya zaɓi rayuwar duniya duk wanda kaga ya zaɓi duniya ne yake so a duniya ce a ransa to sai ya rika keta hurumin kowa da keta hurumin Allah keta haddin Allah in dai wannan zai kare masa duniyar sai ya keta ya keta mutuncin ka ya keta haddin ka ko baban shi ne zai kau da shi la tallahi zai sacrifice nashi duniyar ta samu ke baban an kwana biyu ai kuma kun kun more shekara cikin alhamdulillah ya yi sacrifice nashi ke mu ne mata mu ne masu tasowa wani bai kace baban shi don ya gado sai baba ya ki matsa haba da ba mu mun mu hau mota mun kina ce ya saya mun irin ya kawai haka za ka tara Allah ubangiji ya rufa mana fa kaifa yuqalu ba'da zalika la yu'khadhu ilmu an-nabi illa an tariq al-bab alladhi huwa ali to ta ya za a ga sahabai cewa sun dauki ilimin nan ina ji akwai a cikin sahabai akwai wanda eh, Abu Huraira ya rawaito hadisai nawa dubu nawa na na aisha nawa amma ta ya za a cewa duk ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a ɗaukan iliminsa sai an biyo ta wata kofa guda ɗaya kofar kuma ita ce waye sayyidina ali sai za a yi ce inda shi kofa ne wancan ma kofa ne na na aisha ma kofa ce wannan ma kofa to kofofin suna da yawa to a bari kawai a bari kawai kowa ya bada gudunmawansa a tsaya a nan mana to amma sai ai amfani da wannan a ce to tunda ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai ɗaukan shi sai sai ta kofa, ƙofar kuma ita ce sayyidina Ali wai wannan shi ya nuna wai shine khalifa da Allah ina alaka wannan da wai shine khalifan manzo Allah bayan ya mutu kuma wai da an ce shine ƙofa wannan magana ta nuna kuma ya fi sayyidina Abubakar akwai randa manzo Allah ya rike hannun sayyidina Umar haka ya rike hannun sayyidina Ali ya ce wa sahabansa ku yi koyi da waɗannan mutum biyun ba na mutu ittadu bil ladaini min ba'd Abubakar wa Umar ya rike su ma musamman Allah ban yadda da su wannan shine abin da ya samu a kaga lokacin ma yayi insha Allah daidai kenan No,